أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan yammaci na litinin biyar ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi sallama, daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na 21 ga watan biyar miladiya ta 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya a aya ta 104 cikin wannan sura mai albarka suratu suratu ainihin wato yusuf fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin yau insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 105 daidai wa ka'ayyin min ayati na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولأن آية عليها وهم عنها تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله تبارك وتعالى يتقب لتشوا وكأي من آية في السماوات والأرض nawa nawa ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke a doron ƙasa ko kuma waɗanda suke a sammai yamurruna alaiha wanda mutane suke giftawa ko suke wucewa ta kansu wa kuma anha mu'radun amma tare da haka suke juya musu baya ba sa kallon waɗannan ayoyin wajen yin tunani wajen tabbatar da kaɗaitakar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billah da yawa daga cikin mutane su bai kasance a matsayin imani ba illa wa hum mushrikun face sun kasance waɗanda suke yin shirka a cikin wannan imani nasu afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah shin sun aminta ne suna jin cewa mai lullubewa daga cikin azabar Allah ba za ta zo ta lullube su ba aw ta'tiyahum as-sa'atu baghta ko kuma alkiyama ta zo musu lokaci ɗaya ba tare da sun yi tsammanin zuwan ta ba hum la yash'urun ba tare da sun yi tunani ko sun san hakan ba Allah ta'ala sai ya ci gaba da yi mana bayani game da waɗanda suka kafirta ma'ana waɗanda suke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake ba da labari yadda suke iya ganin ayoyinsa a ban ƙasa Allah ta'ala ya shimfiɗa waɗansu ayoyi idan aka ce al'aya a larabce yana nufin ainihin wato wata alama wadda za ta tabbatar maka da cewa da akwai Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ta'ala yake cewa wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun ma'ana hakika a doran kasa da akwai ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su lil muqinina ga masu tunani masu hankali wa fi anfusikum hakanan a kawunan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da waɗansu alamu waɗanda za su tabbatar muku da cewa Allah shine mafi cancanta da ibada afala ta'qilun Allah ta'ala sai ya ce shin ba za ku ba za ba irin ayoyi waɗansu alamu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a doron ƙasa sawa'un a sama ne suke misali kamar rana kamar wata kamar taurari kamar haduwar gajimare kamar haduwar hadari kamar saukar ruwa duk waɗannan waɗansu ayoyi ne waɗansu alamu ne waɗanda suke tabbatar da cewa da akwai Allah tabaraka wa ta'ala sannan a dandariyar ƙasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida ƙasa din alam naj'al al Waljibala, mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa har izuwa ƙarshe yadda Allah Allah ta'ala ya dinga lissafo waɗannan ayoyi Allah ce alam ja'anil arda mihada shin ba mu sanya muku ƙasa ta zama shimfidaddiya ba wal jibala autada muka sanya duwatsu kamar a matsayin notuka da suke ɗaure da ita waja'alna nawmakum subata muka sanya baccin ku ya zama hutu a gare ku waja'alna al-laila libasa muka sanya dare ya zama sutura a gare ku wa khalaqnakum azwaja muka halicce ku a matsayin dangi biyu namiji da mace duk waɗannan ba ayoyi bane da suke tabbatar da cewa da akwai Allah bacin Allah ta'ala akwai wanda ya isa ya sanya ƙasa ta kasance yadda take ba tare da tana girgiza mutane ba ba tare da tana rubtawa idan suka taka ba wannan kaga aya ce sannan sai Allah ya ce wa fi anfusikum a kankin kanku Allah ta'ala ya sanya muku ayoyi alam naj'al lahu aynay shin ba mu sanya wa dan adam idanuwa guda biyu ba wa lisanan wa shafatayn muka sanya mishi harshe da yake iya magana da shi da laffa guda biyu da suke iya rufe masa wannan ainihin wato harshen kaga wannan ma ayoyi ne idan muka kalli fitowar rana da faduwarta su ma ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa da akwai Allah subhanahu wata'ala halittar sammai ɗin kanta da halittar kasai din kanta ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzalallahu Allahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات القوم يؤمنون ina fata an fahimta Allah ya ce inda fi khalqis samawati wal ard haqiqa a wajen halittar sammai da kasai yadda Allah subhanahu wataala ya halicci sammai guda bakwai ba tare da wasu filas waɗanda suke rike da su ba Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati tarawnaha Allah ta'ala shine wanda ya halicci sammai guda bakwai waɗanda kuke iya ganin su yaya halittar sammai ta kasance yaya halittar ƙasai ta kasance wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma jirgi wanda yake iya tafiya a kan ruwa bima yanfa'un nas da abin da yake amfanar da mutane jirgi zai tsaya a yi masa lodi duk irin nauyin abin da aka dora masa haka zai ci gaba da tafiya a kan ruwa ba tare da ya nutse ba yanzu inda a ce za ka ɗauki ɗan tsakuwa ƙarama ko ɗan dutse ɗan mitsitsi ka dora shi kan ruwa zai tsaya ko zai nutse zai nutse amma yau da jirgi wani jirgin gari ne guda idan ka ɗauki irin su titanic da suka faru a baya gari ne guda akwai jirage na ɗaukan kaya wanda za su tsaya a gaɓar ruwa wani sai an yi wata uku ane masa loji wani sai an yi wata shida ana lodi wani sai an yi shekara guda ane masa loji amma haka zai ci gaba da tafiya akan ruwa babu wata fargaba ko tunanin cewa zai iya nutsewa saboda nauyinsa alaysa zalika bi ina fata an fahimta shi yasa Allah ce wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah ta'ala yake saukarwa daga sama na ruwa yadda hadari zai haɗo ruwa ya dinga sauka a sama duk iya duk irin microscope da zaka yi amfani da shi wajen hangen nesa hangen sararin samaniya ba za ka iya gano wani tanki wanda yake tattar da wannan ruwa ɗin ba ina fata an fahimta shine wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha da yadda wannan ruwan yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana bayan ƙasa ta bushe a lokacin bazara a lokacin rani in zaka tona ƙasa ka sa mata wani ƙwaya na hatsi ba zai taba fitowa ba kaga ƙasa ta mutu a wannan lokacin kenan amma daga lokacin da ruwa ya fara sauka kana tonawa kana sanya gudar dawa ko gudan masara ko gudan shinkafa insha Allah ba shi kwana ɗaya biyu uku zaka ga ya faso kasa ya tsoro ya fitar da ganyaye a haka ruwa yana ci gaba da dukansa a haka kuma zaka ga yana ƙara mikewa yana ƙara tsayi har zuwa lokacin da irin wannan abin da ka shuka zai fito a jikin zangarniyar da ya riga ya fito shine fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba da yadda Allah ta'ala yake watsa dukkanin dabbobi ay kullul khalaiq dukkan ainihin wato ababan halitta yaɗuwarsu da wanzuwarsu da kai kawo ɗinsu a doron ƙasa shi kansa shi ma wannan aya ne yadda mutane suke gabatar da rayuwarsu yau da kullum yadda dabbobi suke gabatar da rayuwarsu yau da kullum yadda ƙwarika suke gabatar da rayuwarsu yau da kullum kowa yana sha'anin gabansa babu ruwan kowa da kowa babu wanda ya matsa wani babu wanda ya takurawa wani inna fi zalika la'aya ina fata an fahimta shine wa batha fi amin kulli dabatin wa tasrifir riya da yadda iska take gudanyawa wani lokacin kaga iska ta taho ta yamma wani lokacin ta yi gabas wani lokacin ta yi arewa wani lokacin ta yi kudu wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardh da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sakkare ya yassare wa al'umma tsakanin sammai da kasai na maujudat waɗanda mutane suke iya amfani da su kenan la ayatin li ulmi qaumin ya'qilun ko Allah ta'ala ce lalle waɗannan ayoyi ne ga masu hankali masu tunani kallon waɗannan ayoyin da tunanin yadda gudanawarsu take kadai ga mai hankali ya isa ya tabbatar maka da cewa da akwai Allah guda ɗaya wanda ya halicce su shi yasa Allah tabaraka wata'ala yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Ammaduddin Abdul Fadai Ismail ibn Kathir Allah mishi rahma a cikin tafsirin sa tafsirul Qur'an azim karkashin wannan aya yace al-khaliqu li hadhihi ashiya huwa al li ibada ubangijin da ya halittu waɗannan ababen halitta baki ɗayansu ya halitte su shi shi kaɗai to shi ne wanda ya fi cancanta shi ne wanda ya fi dacewa da abautawa to irin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya cika alƙur'ani da misalinsu sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama game da al'umma wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard nawa-nawa ne daga cikin irin waɗannan ayoyin waɗanda mutane suke giftawa ta kansu ya murhuna alaiha wasu za su taka su su wuce wasu za su wuce ta kusa da su wasu za su daga kawunansu su kalle su wa hum an hamu'urdun amma tare da haka suna juya musu baya ba sa kallon su su yi tunani na girman Allah subhanahu wa ta'ala domin irin waɗannan ayoyin tunani a kansu yana ƙara sanar da mutum girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani daga cikin sahabbai wata rana ya dawo daga neman abinci ya yi wanka ya ci abinci ya koshi yana zaune a gidansa kawai sai ya dan kansa haka ya kalli sama yana kallon sama sai ga yadda Allah subhanahu wataala ya shimfida sama yadda Allah ya seta ta babu inda za kalla ka ce ken ya fi nan tudu nan ya dan gangara ya ga yadda saman ta yi ainihin wato bulu mai kyau wanda yake sanya nutsuwa take yace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai matarsa take tambaya same me ya faru lafiya yace wallahi kawai na ga yadda Allah subhanahu Ta'ala ya gina sama ne babu makusa tattare da ita babu inda zaka kalla ka ce nan ya karkace nan yayi tudu nan yayi fari nan ya fi haske nan ya fi duhu yace wannan abin da na gani shi ya ƙara min sanin girman Allah a cikin zuciyata yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah yau wani abu ya faru na ƙara tabbatar da girman Allah a cikin zuciyata manzo Allah ya tambaye shi me ya faru yace wallahi kawai sama na kalla naga yadda Allah subhanahu wataala ya gyara ta yayi shimfida ta babu inda ya tudu babu inda ya kwari ko ina yayi daidai yace wannan abin da na gani ya ƙara sanya min sanin girman Allah a cikin zuciyata manzo Allah ya ce to wannan ayar da ka gani ta Allah subhanahu wata'ala ta ƙara tabbatar maka da girman Allah a cikin zuciyarka ya sa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka dukkan zunubanka to ashe kenan wannan zai bayu mu fahimci ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a doran ƙasa ko ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a sammai ya sanya su ne domin su zama ibra ababan duba zuwa gare mu Ababan da za mu kalla mu yi tunani su ƙara tabbatar mana da girman Allah subhanahu wa ta'ala su ƙara tabbatar mana da kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki da Allah tun da kake so nawa ka taɓa kallon wata aya ta ƙara ma imani a cikin zuciyarka ina fata an fahimta to haka rashin kallon waɗannan ayoyi mutum ya tunani na girman Allah yana ƙara rage wa mutum imani a cikin zuciyarsa ina fata an fahimta Allah subhanahu wata'ala sai ce wa hum anha mu'radun tare da haka suna juyawa waɗannan ayoyi baya ba sa kallon su su tuna girman Allah subhanahu wata'ala game da su wa ma yu'minu aktharuhum billah da yawa yawan mutane imanin su bai kasance ba illa wa hum mushrikuna face sun kasance waɗanda suke yin shirka ga Allah ma'ana da yawa daga cikin mutane za su dinga cewa sun yi imani a baki za ka ga suna aikata sun furta cewa sun yi imani waɗansu daga cikin ayyukansu suna nuni akan cewa sun yi imani amma aktharuhum na billah da yawansu suna aikata shirka ba tare da sani ba wasu daga cikin malamai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace ai min imanihim yana daga cikin abin da suke kudircewa na imani idza qila lahum idan kace da su man khalaqa samawati wa man khalaqa al-arda wane ne ya halicci sammai kuma wane ne ya halicci kasai wa man khalaqa al-jibal wane ne ya halicci duwatsu qalu za su ce Allah shine Allah wannan duk alama ce ta imani da ainihin wato kafiran makka shi yasa Allah ta'ala ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda a ce zaka tambaye su wane ne ya halitta samai da kasai zasu ce da kai Allah ne kaga sun yi imani kenan da tauhidi wanda yake ainihin wato rububiyya sun yadda sun kadaita Allah ta'ala a wajen a wajen halitta man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah amma ina matsalar take sai Abdullahi dan Abba zai ce wa hum mushrikuuna bih amma duk da haka suna shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da wani a wajen bauta a wajen halitta da wajen tasriful umur duk sun yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne yake yi sun yadda Allah shi yake kashewa sun yadda Allah ta'ala shi yake rayawa sun yadda Allah shi yake bada arziki sun yadda Allah shi yake sokar da ruwa sun yadda Allah shi yake fitar da tsirrai amma ba za su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai ba sai su ce bari mu hada Allah ta'ala da waɗansu ƙananan ƙananan gumaka domin ɗawainiya da kula halittu ga baki ɗaya ya yi wa Allah ta'ala yawa shi shi kaɗai ba shi da lokacin da zai saurari irin botar da muke masa amma bari mu ajiye wannan gunkin mu dinga bauta masa idan mun bauta wa gunkin shi kuma sai ya ce da Allah bawan ka wani dan wani ya bauta min sai Allah ya ce to na karɓi wannan botar da yi subhanallah ta'ala Allah an zalika huluwan kabira ina fata an fahimta ku haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda ga waɗansu daga cikin malamai suna ganin wannan ayar ta sauka ne akan mushrikan larabawa waɗanda suka tabbatar da tauhidi rububiyya suka yadda Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayawa Allah shi ke azurtawa Allah shi ke saukar da ruwan sama Allah shi ke fitar da tsirrai amma ba za su bauta wa Allah ta'ala shi shi kadai ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa annahum kanu idza qalu haƙiƙa sun kasance idan su ainihin wato suna cewa a lokacin da suke yin talbiya kenan ma'ana mushrikan garin makka a lokacin jahiliya ma suna yin aikin hajji talbiya wadda ake yin ana aikin hajji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. to suma suna da irin tasu talbiya din ta jahiliya wadda suke kadaita Allah a wani bangare nata su kuma hada Allah ta'ala da wani a wani bangara annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suke cewa labba'ika allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak kaji shakka mana an kadaita Allah a farko amma kuma a ƙarshe sai aka hada Allah da wani Labba'ika allahumma labbaik mun amsa maka ya ubangiji mun amsa maka labbaika mun amsa wa kiranka la sharika laka ba ka da abokin tarayya kaga an kore wa Allah abokin tarayya to amma sai a ce illa sharikan huwa laka sai dai fa kadai abokin tarayyar da dama naka ne tamliku huwa ma malaka da shi da duk abin da ya mallaka naka ne to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya kasance a dukkanin lokacin da suka ce labbaika la sharika laka labbaik mun amsa maka baka da abokin tarayya ya kuli sallallahu alaihi wa sallama qad qad manzo Allah sai ya ce ya isa ya isa kar ku karasa kar saboda me kada su ce illa sharikan huwa laka tamliku bima malak wa ma malak ina fata fahimta to da haka sai malamai suka ce wannan aya ta sauka ne ainihin wato akan waɗannan kafurai na garin maka. waɗanda suke haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani suna sari. domin haɗa da suke yin shirka ne shi yasa Allah ya ce wa ma yu'minu aktharukum billahi illa wa hum mushrikun wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a wannan ayar ta sauka ne akan mushrikai waɗanda za su bayyana wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbai hakikanin imani amma zuciyarsu cike take da munafunci zuciyarsu cike take da shirka ba su yarda da Allah shi shi kadai a matsayin abokin hani a matsayin abin bauta ba bal suna hada shi da wani imam hasan basri Allah mishi rahma yake faɗi karkashin Allah fadin wannan ayar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan aya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun qala yace zalikal munafiq wannan aya tana magana ne akan munafikai ya'malu idha amila riya'an nasi suna yin aiki amma aikin suna yin sa ne riya dan mutane su gani wa huwa mushrikun bi amalihi zaka duk wanda yake yin aiki dan wani ya gani to lallai yana yin shirka ne da wannan aikin ya'ani qauluhu ta'ala yana nufin faɗin Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ma'ana aikin da suke yi na sallah idan za su sallah qamu kusala suna tashi cikin kasala cikin mutuwar jiki babu karsashi babu farin cikin za su gana da Allah yura'unan nas kuma suna yin sallan ne dan mutane su gani su ci aiwa na tare muke sallah da shi ba wai suna yin sallan ne dan girman Allah ba a'a suna yi ne dan kar a ce ba su yi ba suna yi ne dan a ce sun yi Allah ta'ala ce wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma ba sa ambatan Allah sai dan kadan ba sa yin zikiri sai dan lokuta kadan lokacin da suka yi sallah za su ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram dan a ce sun yi dan kar a ce ba sa yin ina fata an fahimta Hassan Basri ya ce wannan ayat ta sauka ne akan irin waɗannan munafikai domin yin ainihin wato riya shi ma shirka ne shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake faɗe a cikin hadisi ingatacce Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa A kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ma ahwa ma aqafu alaikum indi ashirkul khafi haƙiƙa mafi girman abin da nake jiya muku tsoro shine karamar shirka karamar shirka ma'ana riya Huzaifatul Yaman Allah ya kara mishi yadda wata rana ya shiga ainihin wato duba wani mara lafiya lokacin da ya shiga sai ya ga wani zare a hannunsa misali kama a ce goro ai an san goro. wani abu za a yi shi kamar laya sai a daura shi ko a dantse ko a sa shi a ƙugu ko a sa a wuya bisa ga tunanin cewa wannan abin zai iya bayar da sauki ko kuma waraka ga wannan mara lafiya ɗin da aka huzefa yana shiga duba wannan mara lafiyan sai ya ga wannan abin a tare da shi huzaifatul yamani sai ya kama abin sai ya tsinke shi ya jifa da shi sannan ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da yawa daga cikin mutane imanin su bai kasance ba face suna shirka ga Allah suna hada Allah subhanahu Ta'ala da wani shi yasa ainihin wato eh, waqi'u bin abdurrahman eh, isa bin abdurrahman Allah ya mishi rahma yake cewa dakhalna ala abdullahi bin ukaym mun shiga wajen abdullahi dan ukaym wa huwa maridun na'uduhu yana halin rashin lafiya sai muka je domin mu duba shi faqila lahu sai aka ce da shi ta'allaqta shay'an shin ka dan makala wani abu ne dan samun sauki ka sa wata illaya laya ko ka dan sa wani dan guru dan ka samu sauki faqala sai ya ce ta'allaku shay'an shin yanzu ni zan sanya wani abu in makala wani abu dan bani da lafiya wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu dan neman sauki Allah zai saka wa wannan abin daga masa gabaki dai Allah ba zai saurare shi ba yace naji manzon Allah ya faɗi wannan sannan sa wannan kuna so na yi shirka da Allah ne na nemi lafiya na nemi sauki a wajen wani abu kasashe wanda yake ba Allah ba to kaga duk waɗannan hadisai suna ƙara karfafar ainihin wato maganar Imam Hassan al-Basri Allah ya mishi rahma hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara mishi yadda daga ainihin wato Abi bin Fadala ƙala yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yawmin la rayba fi idan Allah ta'ala ya hada mutanen farko da mutanen ƙarshe a ranar da babu shakka a cikinta ma'ana ranar tashin alkiyama yunadi munadin manzo Allah ya ce mai kira zai yi kira man kana ashraka fi amalin duk wanda ya kasance yayi shirka a cikin wani aiki amilahu lillahi wanda ake aikata shi dan Allah falyatlub thawabahu min indi ghairillah to ya nemi ladan wannan aikin a wajen wani Allah din wanda ya hada shi da Allah fa inna Allah adna shuraka an shirk domin Allah shine mafi wadatuwar masu shirka daga shirkar da ake musu Imam Ahmad da ya fitar da wannan hadisi manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama idan Allah ya haɗa mutane baki ɗayansu Allah ta'ala zai sa a yi shela ina waɗanda suka haɗa Allah da wani a wajen ibada ibadar da ake yi wa Allah za ka zo masallaci ka yi sallah wa ake yi wa sallah Allah tabaraka wa ta'ala ake yi wa sallah amma sai ka ji cewa bari in zo wannan sallar don mutane su gani su cewa na yazo sallah to irin waɗannan manzo Allah ya ce mai kiran zai ce ku je ku nemi sakamakon aikin ku a wajen waɗannan mutanen da kuka ce bari ku sallah dan kasu ce ba ku ba ya uwana babin shirka yana da yawa wanda mutane suke ciki a yau ba tare da musani ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna akhwaf ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi girman abin da nake jiya muku tsoro shine karamar shirka qalu sai sahabbai suka ce wa mashirkul asghar ya rasulullah menene wannan karamar shirka ya manzon Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace arriya shine riya yaqulu Allah yawm al Allah ta'ala zai faɗa ranar tashin alkiyama idza jazan nasa bi a'malihim yayin da ake bawa mutane sakamakon ayyukansu idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku tafi wajen waɗannan mutanen waɗanda kuke nuna wa ayyukanku a duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza ku je ku gani za ku samu lada a wajen su kaga Allah bai kaba yake kaba kenan to wannan shine sharrin riya shine ainihin wato illar da ke tattare da riya tana tafiyarwa da bawa ayyukansa ne gabaki daya a wajen ibada riya ta shiga a wajen neman ilimi riya ta shiga a wajen karantarwa riya ta shiga kai babu inda riya ba ta shiga ba a rayuwar mu a yau hatta wajen neman sana'a mu riya ta shiga shirka ta shiga a ne ina tunanin ko shekaran jiya ake gaya mun wai akwai waɗanda suke zuwa sallah waɗansu masallatai saboda daɗin karatun limama sallawa ake yi wa Allah ake yi wa sallah ba zai je sallah dan Allah ba a shi kawai abin da yake kai shi daɗin karatun limamin ne yake kai shi to ka yi haƙuri ka taimaki kanka ka tuba zuwa ga Allah kada ka kuskura ka halaka shi ma limamin ka halakar da shi domin zunubi biyu zaka ka ɗauka na farko kai ka halaka ka je ka yi sallah ba dan Allah ba sai dan daɗin karatun lima sannan daga lokacin da limamin ya ji cewa akwai masu zuwa sallah don daɗin karatunsa in Allah ya so ya jarrabe shi shi ma shi ɗan zai yi tasiri a zuciya ya ce da Allah ka ƙara gyara karatun don su ƙara jin daɗi su dinga zuwa da yawa kaga ya halaka kai ka halaka shi ma ka halakar da shi ranar alkiyama sai ka tashi da zunubi rufi biyu ga zunubin shirka dan ka je sallah ne dan daɗin karatun liman ba dan Allah ba sannan ga zunubin limamin da ka halakar ka sa shedan yi tasiri a zuciyarsa da yana karatun sa da ikhlasi Allah ta'ala ya bashi baiwa ta murya mai daɗi duk wanda ya ji muryarsa yana samun nutsuwa baya gajiya da tsewa saboda daɗin karatunsa ya iya karatu yana yi kamar yadda Allah ta'ala ya saukar yanzu kuma ka sa ya ji barin ƙara gyara karatun don waɗanda suke jin daɗin na sai ka yi wa Allah bayani na wannan zunubin da ka ɗauka nasa to dan haka Allah subhanahu wataala sai ce wa ma yu'minukum wa ma aktharukum wa ma yu'minu aktharukum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane imanin su bai kasance ba face ainihin wato suna masu shirka ga Allah mu sani yayin uwa ita wannan eh, riyadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta ta da cewa tana kuya a wajen mutane mutane ba sa gane ta kamar yadda ba a iya gane baƙar tururuwa da daddare akan bakin dutse idan aka ce yau ga fallan dutse cikin dare kuma dutsen baki ne ga wata tururuwa akan dutsen tana tafiya za a iya ganin ta cikin sauki sai an yi da gaske sai wanda yake gani sosai kafin ya iya gane ganewa kamar yadda hadisi ya tabbata daga ainihin wato abubakar siddiq Allah ya kara mishi yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ashirku akhfa fikum min dabibin namli ma'ana shirka karama tana kuya a gare ku kamar yadda bakar tururuwa take iya kuya ma'ana da daddare kenan fa qala abubakar sai sai na abubakar Allah ya kara mishi yadda yace, ce wa hal shirku illa man da'a ma Allah ilahan akhar ce manzo Allah dama bayan kiran wani Allah tare da Allah da akwai wata shirka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ashirku fikum akhfa eh, sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa marrad eh, sayyidina abubakar yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashirku fikum haqiqa shirka a cikin ku akhfa min dabibin namli tana buya kamar yadda fiye da yadda tururuwa baka take buya thumma qala sai manzo Allah yace ala adulluka ala ma yudhiba anka saghiri saghirin saghiru zalika wa kabirahu shin bana baka labari sanar da kai abin da zai kore maka wannan karamar shirka inda babbar ta ba ƙala sai sai na abakar ya ce bala ya rasulullah ga yamin abin da in na aikata ya manzan Allah zai tsirkar da ni daga wannan ƙala sai manzan Allah ya ce qulillahumma a'udhu bika a'udhu bika an ashruka an ashruka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam mazala ce to ka dinga cewa Allahumma ya ubangiji a'udhu bika an ushrika bika ina neman tsarin ka daga in yi shirka da kai wa ana a'lam ina mai sani wa astaghfiruka mimma la a'lam ya Allah kuma ina neman tsarin ka bisa ga shirkar da ni ba tare da na sani ba a wata riwayar manzo Allah ya ce ka ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu ya Allah muna neman tsarinka daga mai shirka da kai a bisa ga abin da muka sani wa nastaghfiruka lima la na'lamu kuma ya Allah muna neman gafararka akan abin da bamu sani ba to wannan shine illar shirka tana sawa ranar alkiyama bawa ya tashi babu dada a wajen Allah subhanahu wataala da yawa daga cikin mu muna fama da irin wannan matsala din ba ma wai iya mu kaɗai ba har al'ummatan da suka gabace mu shi yasa Allah ya bayyana a cikin alkur'ani saboda Allah yana so mu gyara Allah baya so ya kama mu da irin wannan mummunan aiki da shi yasa Allah madaukakin sarki ya maimaita a cikin alkur'ani cewa wa ma yu'minuhum aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane imanin su bai kasance ba face suna masu shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah shin yanzu waɗannan waɗanda suke shirka sun aminta cewa mai lullubewa daga azabar Allah ba za ta zo ta lullube su ba sun yadda cewa Allah ya amintar da su ba zai iya saukar musu da wata azaba ta lullube su saboda wannan shirkar da suke yi ba aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun ko kuma alkiyama ta zo musu baghtatan ba tsammani ba tare da sun yi tunanin zuwan ta ba suna nan suna shirka ba sa tunanin wannan shirkar za ta sa Allah ta'ala ya dade su da azaba ba tare da sun sani ba Allah in zai yi wa mutane azaba ai baya shawara da su Allah in zai yi wa mutane azaba baya cewa zan yi muku azaba kawai sai dai mutane su ga wannan azabar ta lullube su haka Allah tabaraka wa ta'ala yi wa al'ummatan da suka gabace mu waɗanda suka ƙaryata manzanninsu Allah ya lullube su da azaba ba tare da sun yi tsammanin azaba ce ba ba tare da Allah ya gaya musu zan muku azaba lokaci kaza ba ba tare da Allah ya ce ku yi shiri ga azaba nan ba bal waɗansu ma sai da aka ruɗe su da hadari a suna tsammanin ruwa ne hada aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim suna cewa ga hadari nan ya taho za a yi mana ruwa alhamdulillah za a yi mana ruwa za mu shuka za mu samu amfani Allah sai ce bal huwa masta'jaltum bi ba iska ba ce ba ruwa ba ne ba abin da kuke cewa a gaggauta muku ne a duniya a kuna cewa a yi muku azaba wa ƙaru ya salihu tina bi mata iduna in kunta mina salifai ya kai salihu a zo mana da duk abin da aka yi mana tanadi in daga ta kai manzan Allah ne to abin da kuka nema ne gashi nan ya tafi rihun fiha azabun alim iska ce wadda take tattare da azaba mai radadi azaba mai girma dammaru kulli shay'in bi amri rabbiha za ta dammara ta kashe ta lalata dukkan wani al'amari da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinahum Allah ce sai aka wayi gari an halakar da su an dade ta su ba a gani komai sai da jinsu amma su dai waɗannan mutanen labarin su ya riga ya wuce ya zama tarihi gashi muna karantawa yanzu to mutane sun aminta ne suke yin shirka da Allah cewa Allah ba zai iya saukan musu da azabarsa ba shi yasa Allah ta'ala a wani fadin yake cewa afa Amina ladina makaru sayyiati an yakhsifa Allah bihim al-ard aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala taqawwuf fa inna rabbaka la rahufur fa inna rabbakum la rahufur rahim ma'ana shirk waɗanda suke shirya makirci suke ƙetare iyakar Allah su yi ayyuka waɗanda suke munana sun aminta da cewa an yaksifa bi an yaksifa Allah bi ard shin Allah suna tunanin ba zai iya kisfar musu da ƙasa ba ma'ana Allah ya sa ƙasa ta bude su faɗa ya mayar da ya rufe a basa kamar yadda ya wa karuna suna tunanin Allah ba zai iya musu wannan bane ba aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun ko suna tunanin Allah ba zai iya zuwa musu da azaba ta inda ba su tsammani ba ta inda ba su zato ba Allah yana da iko akan wannan shi yasa yana daga cikin kaba'irud dunub al-amnu bi makrillah mutun ya aminta daga shirin ubangiji ya ji cewa Allah ba zai iya masa wani abu saboda laifinsa ba duk irin yadda kake aika laifi Allah ta'ala yana sanar da kai wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhu yawm tashkhasu bihi al-absar karka taba tsammani Allah ta'ala ya manta ko baya sane da abin da azzalimai suke aikatawa na zunubi da yadda suke ketare iyakarsa kakkai tunanin Allah ta'ala ya manta a Allah yana sane yana jinkirta musu ne zuwa wani lokaci lokacin da ganin su zai kasa tsayawa su kasa bude irin su saboda azaba to amma inda a ce mutane za su imani da Allah ta'ala su ji tsoron Allah su san cewa kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala zai iya sauka musu da azaba to lalle da mutane sun zama nagari da mutane sun tsira daga azabar Allah subhanahu wataala da kuma Allah subhanahu wataala ya ainihin wato yi musu gafara a cikin abin da suke aikatawa ya kuma lullube su daga rahamarsa da da ainihin wato rahamarsa amma daga lokacin da mutane za su gamsu Allah ba zai musu azaba ba to daga wannan lokacin ainihin wato halaka wannan al'umma din ta zo haka fir'auna ya dinga sheke ayarsa a bakasa yana ji a rasa cewa Allah ba zai azabtar da shi ba Allah ta'ala kuma ya yana masa istijraji yana masa talala ya kare shi yana ta aikata zunubin sa yadda ya ga dama karshe ne Allah ya ce fa akhadahu da nakana al-akhirata wal ula sai Allah ya kama shi da zunubin sa na farko da na karshe aka tattara masa laifin gaba ɗaya aka kama shi aka halakar da shi to kamar haka Allah yake yi wa mutanen da suke ji sun aminta Allah ba zai musu azaba ba Allah ta'ala ya ne musu talala ne yana jira ne izuwa ga wani lokaci da za su gama samun nutsuwa su ji cewa sun tsira sun sha sai Allah ya nuna musu ba su tsira ba ba su sha ba sai ya kama su akhzu azizun muqtadir kamu na mai cikakken karfi wanda ba wanda zai iya ainihin wato tsiratar da su daga wannan kamu na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ka kare mu ka kuma amintar da mu daga ainihin wato azabarka sai Allah ya ce mu قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gabar cewa kul ka gaya musu ya rasulullah hadihi sabili wannan shine tafarki na wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah wadda nake kira zuwa ga Allah nake kira zuwa ga addinin Allah ala basiratin a bisa ga basira da hikima ana ni wa mani taba'ani da dukkan waɗanda suke tare da ni suka bi ni akan wannan tafarki wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni dinnan ban kasance daga cikin masu shirka ba Allah tabaraka wa ta'ala yake umarta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya gaya wa al'umma irin tafarkin da yake bi wajen isar da sabon Allah irin tafarkin da yake bi wajen kira ga kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗancan mutane da suke yin shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kan tafarkin su yake ba tafarkin da annabi yake kai shine tafarkin kadaita Allah subhanahu wataala ya zai a kadaita Allah a daina hada shi da abokin tarayya wannan ita ce da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce da'awar dukkan wanda ya biyo tafarkin sa ita ce da'awar dukkan annabawan da suka gabata irin yadda suka dinga kira ga kadaita Allah subhanahu wataala da yadda suka dinga fito na fito da masu yin shirka da ita kanta shirka din nima wannan shine tafarki na ban saba musu ba kiran mu iri ɗaya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa ɗan uba ne ma'ana uba ɗaya muke iyayen mu ne suka bambanta ma'ana da'awar da muke yi iri ɗaya ce da'awatu tauhidiyya da'awa ta tauhidi da'awa kada ta Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu taghut haƙiƙa mun tura wa kowace al'umma manzo muka umarce su da su bauta wa Allah su kaurace wa ɗagutu wannan ita ce da'awa ana ita nake kai wa manitta ba'ani da dukkanin waɗanda suke tare da ni akan wannan tafarki su ma da'awa su kenan ba ma yin shirka shi yasa annabi ya ce wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana al mushrikin ni bana daga cikin masu yin shirka inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shirka shi kansa da ayyukansa sun lalace domin shirka tana bata ayyuka ne gaba daya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashraku la yahb la in ashraf la in ashraku la yahbatanna 'amaluk la in ashrafta la yahbatanna 'amaluk wa la min alkhasirin haqiqa mun yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka kuma kai ma mun yi wahayi gare ka cewa idan ka kuskura kai shirka wannan shirkar za ta bata ayyukanka baki ɗaya za ka kasance daga cikin masu asara waɗanda suka taɓe sun zo duniya a Ala Koro su koma lahira a ladan gabe duniyar ba su ji daɗinta ba domin sun haɗa Allah da wani babu nutsuwa a tare da su sannan lahira su je su haɗu da azabar Allah ta'ala ta yin shirka domin shi ne fin shirka Allah baya gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ina fata an fahimta to da sai Allah ya ce kul ka ga musu hadihi sabili ad'u ila Allah wannan tafarkin na tauhidi shine tafarki na wanda nake kira ga kade ta Allah subhanahu wataala ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suke tare da ni ala basiratin ana wa man ittaba'ani a bisa ga basira bisa ga hikima sai Allah ya ce ala basiratin domin mu fahimci cewa ita da'awa sai ana yin tunani da tunani ake da'awa da hikima ake yin da'awa ba wai kira kawai ake yi ko a ba Allah ko kuma a tashin hankali a yi masifa ba a'a da hikima ake yin kira sai kana da hikima sai kana da wayo sai kana da at-turqul muta'addida hanyoyin da'awa iri-iri annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi da annabta sai da ya nuna hikima ya nuna dabara ya nuna basira sannan ya samu mabiya ya zo ya samu mutane mabambanta ra'ayi wajen ibada wasu suna bautar gumaka babansa shine jagoransu wasu suna bautar wuta wasu suna bautar rana wasu suna bautar wata wasu suna bautar taurari da ya zo kai tsaye bai ce duk ku daina wannan shirka ba ne ba Allah zai kuna ku ba ku a'a sai ya amfani da hikima ya ce bari in shiga cikin kowaɗanne in cakuɗi tare da su idan muka fara abin da suke yi sai na zame jiki na sai na nuna musu illar wannan abin da aka sai ya fara shiga cikin ainihin wato masu bautar taurari Allah ta'ala ya bamu labarin cikin suratul an'am falamma tajanna alaihi layl ra'a kawkaban yayin da dare ya zo ya lullubi annabi Ibrahim sai ya ga taurari qala hadha rabbi sai ya ce to ni ba wannan shine ubangiji na bautar taurari nake yi ba kawai dan ya yadda a cikin zuciyarsa yana bautar tauraron abin bauta a'a sai dan ya kafa musu hujja da kasawar waɗannan tauraron nace haza rabbi taurari can ana bautar taurari sai ga wata ya fito Allah ya ce falamma ra'al qamara bazigan qala haza rabbi yana ganin wata ya fito da gojin haskensa ya fi taurari sai ce kai wannan shine ubangiji na ya fi girma ma ya fi haske falamma afala qala la uhibbul afilin Allah ce yayin da dare ya fara rabawa wata ya faɗi ya tafiyarsa ya ce kai ni ba bana son Allah da yake tafiya na fi son Allah da kowane lokaci yana tare da ni shi zai iya taimaka min wannan Allah kasashe ne shi ma ya tafi hutawa mu ma bari mu je mu kwanta mu huta kaga hikima kaga basira Allah ce falamma ra'a shamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar da gari ya waye kuma rana ta fito da tsananin haskenta da zafinta sai ce hada rabbi ga ubangiji na yanzu kuma hada akbar wannan ji ya fi su girma falamma afalat Allah ya ce yayin da marece ita ma ta fadi qala la illam yahdini rabbi qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ce ya mutane na ni na daina bota abin da kuke botawa. wannan shirka ce inni wajjahtu wajhiya lilladhi khalaqa samawati wal ardh fatara samawati wal ardh ce ni na fuskantar da gani na bauta ta yanzu ba zan bauta kowa ba face wanda ya kagar da sammai da kasai kaga sai da ya amfani da hikima sai da ya amfani da basira haka lokacin da ya je wajen maruf bin Kan'an wanda shi ma yake da awar Allah ne sai da ya amfani da hikima ya amfani da dabara da hanyoyin da yake da su na hikima kafin ya samu abin da yake so alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت Allah ce shin baka gaba baka da labarin wanda ya jayayya da Ibrahim game da lamarin ubangijinsa a lokacin da ubangiji ya ce in qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah ce a lokacin da Ibrahim ya ce ubangiji na shi yake kashewa yake rayawa qala shi ma sai ya ce ana uhyi wa umiit ni ma ai ina kashewa ina rayawa malamai suka ce sai yasa aka dauko masa mutum biyu a kurkuku a prison waɗanda dukkaninsu an yanke musu hukuncin kisa kowanne a cikinsu ya tabbatar mutuwa zai sai ya ce ku kashe min guda ɗaya aka kashe shi ya ce to kaga yanzu na kashe ya tambayi ɗaya kai mai hukuncinka ya ce nima hukunci na kisa ne ya ce to je kana raya kana fasa kashe ka ya ce kaga yanzu na raya ana uhi wa umit <laughs> ina fata an fahimta annabi ibrahim sai ya ce to shikenan na yarda ba wai dan ya gamsu a cikin zuciyarsa ba a'a da akwai wata hikimar akwai wata hanyar da zai zo mata da ita sai ce fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib nace to ubangiji na yana fito da rana daga mahudarta gabas kenan kai ka fito mana da ita daga mafadarta inda take faduwa yamma kenan zai iya ba zai iya ba shi yasa Allah ya ce fa buhital ladhi kafar sai aka gajiyar da wanda ya kafirta ya kasa zuwa da wannan abin da Ibrahim ya nema to kaga hikima kenan kaga basira shi yasa annabi ya ce ala basiratin ana wa man ittaba'ani da ni da waɗanda muke tare akan wannan tafarkin daga annabawan da suka gabata da waɗanda za su zo a nan gaba don muna da'awa ne akan basira a akan hikima ba wai kara ba ake yin kira zuwa ga addinin Allah ba sai ka tabbatar da cewa kana da hujjoji masu ƙarfi waɗanda za su galabci hujjojin da abokan hamayya ka suka zo maka da su sannan ne za ka iya yin da'awa amma daga lokacin da kasancewa ka shirya ba ba ka da barahin ka da hujjojin da za ka iya kare addinin ka. idan abokin hamayyar naka ya baka wata hujja baka da hujjar da zaka iya kare wannan hujjar ka karfafa ta akanta kada ka kuskura ka fara yin da'awa domin zaka janyo wa addinin naka tawaya ne shi yasa Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada kai jayayya da ma'abota littafi sai ka tabbatar kana da hujjar da ta fita su kyau amma in ya zama na hujjar su ta fita ka kyau za su galaba a kanka ne su je ba shakku a cikin zukatan mutane daga wannan lokacin kuma sai a kafa cewa Allah a rike wancan addinin na ƙarya ina fata an fahimta shi yasa Allah ta'ala ya ce ala basiratin ana wa man ittaba'ani a bisa ga hikima da basira ni da dukkan waɗanda suke tare da ni wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana ina tsarkake Allah Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki ne ina tsarkake shi ina ɗaukaka sunansa da darajarsa da matsayinsa domin dukkanin ababen halitta ma suna yin tasbihi ga Allah ba wai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne kadai yake yi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ta'ala ce dukkanin sammai da kasai da abubuwan da ke cikinsu da abubuwan da ke tsakaninsu suna tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala suna tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya suna tsarkake Allah daga abokin tarayya suna tsarkake Allah daga mata ko da ko kini ko wani abu da ya kama da haka Allah ce kai dukkan wani abu maududa yana yin tasbihi ga Allah ta'ala sai dai ku ne ba ba jin tasbihin su duwatsu suna tasbihi bishiyoyi suna yi tsuntsaye suna yi ƙwarika suna yi dabbobi suna yi mu ne Allah ta'ala ya sanya rufe a cikin kunnuwan mu ba ma iya jin tasbihin da waɗannan dabbobi suke yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce inda a ce Allah ta'ala zai yaye wa mutane yanar da ke cikin kunnuwansu su ji irin tasbihin da ragowar maujudat ababen halitta suke yi da sai mutane sun daina jin maganganun da suke yi wa junansu saboda tsananin karfin wannan tasbihin ina fata an fahimta Guda da mu kasance masu tasbihi ga Allah ba mu kadai ne muke tasbihi ba duk wani abin halitta yana tasbihi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abun halitta face ya kasance yana kadaita Allah yana godiya ga Allah kuma yana farkake shi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba fa jin wannan tasbihin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya faɗa akan harshen sa wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin sarki ya tabbata ga Allah ni kuma ban kasance daga cikin masu shirka ba bana yin shirka bana kira da ai shirka ba kuma na umarni da yin shirka bal abin da nake kira da shi kishiyar shirka din ne ina kira ga mutane su bauta wa Allah ta'ala shi shi kadai su kadai tashi su daina hada shi da abokin tarayya sai Allah ya ce min وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أفلم يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير wa Ta'ala Ya ci gaba da cewa الشيوى وما min من قبلك min إلا رجالا nuhi إليه min أهل القرى ma'ana kuma ba mu aika waɗansu manzanni gabaninka ba face sun kasance mazaje ne su waɗanda muka yi musu wahayi kuma waɗanda suka fito daga birane a faram yasiru fil ardi shin waɗannan waɗanda suka kafirta ba za su yawo a doron ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim si duba ga yadda Allah subhanahu wataala ya sanya ƙarshen waɗanda suka kafirta a bayan su ta kasance wala darul akhiratu khairul ladina taqaw lallai gidan lahira shine abin da yake mafi alkhairi ga waɗanda suka yi takawa suka ji tsoron Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana bayar da labari game da dukkanin manzannin da ya aika kafin zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wata'ala ya aika manzanni masu tarin yawa ga al'ummatai kuma dukkan waɗannan manzanni ɗin, Allah ta'ala ya tabbatar da cewa mazaje ne kuma sannan sun fito ne daga birni ba daga ƙauye ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim kuma ba mu aika waɗansu manzanni gabaninka ba face sun kasance mazaje ne waɗanda muka yi musu wahayi min ahlil ƙura waɗanda kuma suka fito ainihin wato daga birane bayan ƙauye ne ba gaba ɗaya su ƴan birni ne ina fata an fahimta malamai suka ce wannan aya tana raddi ne ga waɗansu masu aƙida guda biyu aqida ta farko tana raddi ga waɗanda suke da awar dan me yasa Allah subhanahu wataala bai aiko mala'iku a matsayin manzanni ba me yasa ba aiko mala'iku ba aka aiko mutane ai da sai Allah ta'ala ya aiko mala'iku domin mu gazgata cewa tabbas Allah ɗin ne ya aiko amma wannan mutum muna tare da shi muna cin abinci kamar yadda yake ci yana zuwa kasuwa ya sai abin da yake bukata muna yin abu kaza da shi mu hira da shi mu yi kaza mu yi kaza dan me kuma za a aiko mana shi a cewa ya zama manzon ai al'ummatan da suka gabata kila su an aika musu mala'iku to sai Allah ya kore wannan magana yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim gabannin ka ba mu tura waɗansu manzanni ba face sun kasance mazaje mutane ne ba wai mala'iku ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ayar tana raddi ne ta mayar da martani ga waɗanda suke cewa daga cikin mata akwai annabawa waɗanda suke ɗauka cewa wahayi shine ainihin wato annabta suka ce da akwai matan da Allah tabaraka wata'ala ya sa aka kai musu wahayi da aka su ma sun zama annabawa misali kamar ainihin wato matar fir'auna kamar matar annabi ibrahim kai sara Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi mata wahayi har an yi mata bushara ومرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ما تسا tana tsaye lokacin da mala'iku suke tattaunawa da shi jin an ce za a je a halakar da mutanen annabi lutu fadhahikat Allah ya ce sai hakan yi mata daɗi sai ta dariya wa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata bishara da haihuwar annabi ishaq wa min warai ishaq yaqub muka ƙara mata bishara da bayan ishaq za a ƙara haifar yaqub kaga suka ce an yi mata wahayi kenan da haka wannan wahayin ya nuna cewa ta zama annabiya suka ce da ummi Musa ita ma annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin Allah ya ce kuma mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa cewa ta shayar da ɗanta in ta ji tsoro to ta sanya shi a cikin ɗan kwando ko ƴar jaka ta jefa shi a ruwa mun mata alƙawari za mu dawo mata da ɗanta kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni suka ce to ita ma mahaifiyar annabi Musa annabiya ce sannan da mahaifiyar annabi isa alaihi salam wa idh qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ita ma an yi mata wahayi dan haka ita ma annabiya ce ina fata an fahimta suka ce to dan haka wannan ayat tana nuni akan cewa da akwai annabawa mata akwai wani hadisi wanda ake jingina shi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda yake hadisi ne wanda yake mawdu'i hadisin ƙarya akan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna fil ya arba'u nabiyatin hawa wa asiya wa ummu musa wa maryam wai manzon Allah ya ce daga cikin mata da akwai annabawa guda hudu akwai hawa'u matar annabi adam kenan akwai asiya matar fir'auna akwai ummi musa mahaifiyar annabi musa akwai kuma sayyida maryam to wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya babu shi kirkirar sa akai aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata shine ma arsalna min qablika min rasulin min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura ba mu aika kowa gabaninka ba face sun kasance mazaje dukkanin annabawan da Allah subhanahu wataala ya tura mazaje ne babu mace kode a cikin su idan yi maganar wahayi shine annabta kenan a cikin dabbobi ma da akwai annabawa tunda an yi wa kudan zuma wahayi wa auhayna ila an-nahli an tattakhidhu al-jibali buyutan wa min ash-shajari zuwa ƙarshen aya kaga an yi wa kudan zuma wahayi kenan cewa ta riki duwatsu da bishiyoyi nan ne gidanta kenan sai ka ce kudan zuma ma annabi ya an turo ta zuwa ga mutane ko zuwa ko zuwa ga suwa ina fata an fahimta illa iyaka wahayin da Allah ta'ala ya wa waɗannan ilhama ne shi wahayi malamai sun kasa su zuwa gida uku akwai wahayi na aika manzo akwai wahayi na mafarki akwai kuma wahayi na ilhama wahayi na aika manzo shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa annabi mala'ika ya gaya masa sabon da wannan annabin yake da sabon da Allah ta'ala yake so wannan annabin ya isa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yadda yake turo wa annabawa mala'ika manzo ya zo ya gaya musu gashi gashi abin da Allah yake so ko kuma a'a wahayi ta hanyar bafarki annabi ya kwanta bacci yi mafarki Allah ya umarce shi ya aikata wani abu kamar yadda annabi Ibrahim yi mafarki Allah ya umarce shi da yanka kansa annabi Ibrahim inni arafi manami anni adbahuk fanzur ma za tara to ya kai dana na fa gani a mafarki Allah ya umarce ni na yanka ka amma ka duba ka gani ka yadda ko baka yadda ba qala ya afat ya abati al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin sai ce ya babana ka aikata abin da aka umarce ka insha Allah za ka same ni cikin masu hakuri zan yi hakuri da abin da Allah ta'ala ya kaddara kaga mafarki ne annabin Allah yayi yana yanka ɗansa kuma sannan ya aikata Karshe sai Allah ya ce ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ya kai Ibrahim hakika ka gazgata mafarkin da kai to mu sani cewa irin wannan mafarkin na wahayi yana tabbatuwa ne ga annabawa dan karka je ka samu danka ka ce na yi mafarki na Allah ya ce in yanka ka wallahi shekar ka gani <laughs> ina fata an fahimta shedan yana iya zuwa ya kawata maka mafarki a cikin baccinka ya ce Allah na umarta ka je ka yanka danka ka zo ku tarkici ku ta tashin hankali da danka ce ya abati ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ce wallahi ba maka isa ba <laughs> zai yadda zai tawakkalin da annabi Isma'il ya ce ya abati al masuma sai da ya ce ya abatu wallahi baka isa ba ina saboda me wannan lokacin ya kare yanzu ba a yin mafarki Allah ya umarci mutum da aikata irin wannan ibada mai girma sai dai zaka iya yin mafarki an umarce ka da yin wani abu wanda yake mai kyau ne kuma ka je ka aikata shi ka samu lada tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa akwai mafarki wanda yake daga Allah ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan shi mafarki mai kyau daga Allah ne mafarki na shafi faɗi kuma na wauta wannan daga shedan ne da haka in kai mafarki yanzu Allah ya ce ka yanka ɗanka to ba Allah bane shedan ne ina fata an fahimta amma in kai mafarki an umarce ka da wata ibada ko kai mafarki an nuna maka wani abu wanda yake mummuna saboda wani mummunan aikin ka ko saboda baka yin wata ibada to wannan kuma fa huwa min Allah kamar yadda Abdullahi dan Abbas dan Umar Allah ya kara mishi yadda wata rana yana bacci sai ya mafarki mala'iku guda biyu sun zo ɗaya ya kama kafaɗarsa ta dama ɗaya ya kama ta abu sun yi sama da shi ibn umar ya ce ina tambaya su ina za ku kai ni ina za ku kai ni babu wanda a cikinsu ya ce da ni cikanka ya ce sai da suka kai ni ƙofar wuta suka nuna min wutan na ganta ra'ayar aini ta idanuwana ya ce sai na rikici ina Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma a'udhu bika minan na. ya ce sai suka ce kwantar da hankalinka ba jefa ka zami ba sai suka dawo da ni suka kwantar da ni yace sabab fara na daga kowa zuwa masallaci saboda in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene fassarar wannan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina gaya masa sai yace ni'ma rajul umar ma dalla da babban mutum dan umar amma da kana tsewar dare za ka ga wannan mafarkin ba abdullahi dan umar yace tun daga wannan ranar ban ƙara yadda na ban tashi daga dare na yi ibada ba duk irin baccin da nake ji sai na tashi na yi sallah ko raka'a biyu ce kaga wannan baya tsewar dare ne sai aka nuna masa in yana tsewar dare azza Allah ta'ala zai tseratar da shi daga azabar wuta saboda ita tsewar dare kiyamul tana tseratar da mutum daga azabar wuta kaga alkhairi ne aka nuna masa ina fata an fahimta to dan haka wannan shine mafarki na biyu na uku kuma hanyar ainihin wato hanyar wa'ayi ta biyu kenan ma'ana hanyar mafarki da aka su wahayin da aka yi musu hanya ta kuma shine ilhama ma'ana mutum ya ji Allah ta'ala ya kimsa masa wani abu a jikinsa irin wahayin da aka yi wa mahaifiyar annabi Musa kenan ji sai a jikinta me zai hana in shayar da ɗana Allah zai kula mun da shi Allah zai kare shi amma kuma ina jin tsoro to bar dai in sanya shi a cikin dan dan ainihin wato kwando in je jefa shi a ruwa Allah ta'ala zai kiyaye mun shi kila ma Allah ya bani sakamakon wahalar da na sha da firgicin da nake sanya shi a cikin annabawa haka ta ji a jikin ta Allah ta'ala yana kimsa mata sai kuma ta aikata sai Allah ta'ala ya tabbatar mata da shi to irin wannan mafarkin baya sawa a ce mutum ya zama annabi ina fata an fahimta don haka babu wani annabi wanda babu wata annabiya wadda ta kasance mace hatta al'adar laraba ma bakon al'amari ne wai a ce ga wata mace ita ce annabiya shi yasa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi da aka samu waɗansu suka dinga da'awar annabta daga cikin su hadda mace da ake kiranta saja tace ita ma annabiya ce ke ga ta Allah ya aiko ta har ɗaya daga cikin magabata ya kira ta domin ya mata wa'azi yace ke kin ce ke musulma ce tace kwarai ni musulma ce mana nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma me yasa yanzu kika ce ke annabiya ce tace saboda Allah ya aiko ni ce amma kin san manzon Allah ya ce la nabiyya ba'di jiko? babu wani annabi bayan ni tace kwarai da gaske na sani amma annabi cewa ya la nabiyya ba'di ba la nabiyyatu ba'di ba ce da haka ni kuma mace ce <laughs> ina fata an fahimta kaji shedanci shi yasa ɗaya daga cikin mabiyan ta zaun da suka zauna suka zagaye ta duk waɗanda Allah ya bata din suka zagaye ta kawai sai ya fashe da kuka ya ce wallahi abin kunya ne a gare mu abun bakin ciki a ce duk al'umma annabawa su maza ne amma kuma mu saboda tarewa da lalacewa a ce annabiyan mu maza bace ce ce Allah ya tsine miki saja Allah ya tsine wa duk wanda ya biki kaga shi kansa ya aibata sun aibata wa kansu sun san abun kunya ne a ce wai yau ga wata annabiya mace saboda me babu kayyumiya a tare da ita ba ta da karfin da za ta iya jurewa halhalin da annabawa suke sha shesa yasa Allah ya ce arjalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim maza su suka fi kayyumiya su suka fi tsayuwa su suka fi jajircewa da juriya a bisa ga fifikon da Allah ta'ala yake yi wa sashin su inda a ce an turo wata annabiya mace ta haɗu da irin balahirar da annabawa suka haɗu da ita ta haɗu da irin ƙalubalen da annabawa suka haɗu da shi wallahi wata ran sai ta fashe da kuka ta ce na ajiye annabta ba zan iya ba saboda ba za ta iya ba babu ƙayyumiyya a tare da ita amma annabi namiji shine wanda zai iya jure kowace irin balahira ya iya jure kowane irin tashin hankali ya iya jure kowane irin ainihin wato fushi na al'umma ya yi haƙuri ya juye ya danne zuciyarsa ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ta'if ya je wa'azi aka samu wawaye daga cikin mutanen ta'if suka ce annabi ƙarya yake suka biyo shi da dutse suna jifansa har sai da suka fasawa annabi kai aka balla wa annabi haƙoransa guda biyu na gaba annabi ya baro garin ƙa'ib da ƙyar ya zagayo bayan gari ya fara ƙarƙashin wani dutse jiri ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya suma annabi ya farfaɗo Allah ya turo mala'ika jibril ya tambaye shi me yake so Allah ya yi wa mutanen ƙa'ib annabi ya ce a'a bana san komai ka gaya wa Allah bana san komai kar a yi musu komai mala'ika jibril ya tafi Allah ya turo mala'ikan da yake kula da iska ya ce Allah ya ce ka bani umarni na turo iska ta halakar da tsayar gaba ɗaya. annabi ya ce a'a ban yadda ba aka turo mai kula da duwatsu ya ce Allah ya ce ka bani dama in musu ruwan duwatsu annabi ya ce a'a ban yadda ba mai tsawa ra'adi ya zo. Allah ya ce ka bani izini ne musu tsawa ta halakar da su annabi ya ce ban yadda ba al'umma ta ce ƙarshe da annabi ya ga Allah yana ta turo al'umma mala'iku sai ya fashe da kuka ya daga hannu yana Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa al'umma ta ba su sanni annabi bane ba da sun sanni annabi ne ba za su yi min haka ba da Allah in mace ce za ta iya me za ta ce Allahumma qim bi ma shi'ta ya Allah yi musu duk abin da kaga dama sun fasa mun kai sun balle mun hakuri saboda saboda kasawa mace ko a yau ka duba yadda mu'amalan mu take da mata mace idan namiji za ka yi masa abu shi ne da gaskiya zai fito ya defendin kansa da hujjojin da yake da su amma mace ko ita ce da gaskiya sai dai ta fushi da kuka to aka sa a tura annabiya ta cewa mutane ko da sun ciki sai sun kin imani kaga ba zai yiwu ba to shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya domin ya mayar musu da martani su waɗanda suke da wannan ra'ayin na cewa da akwai annabawa mata to sai Allah tabaraka Wata'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ka sani cewa gabanin ka ya rasulullahi ba mu tura wani annabi ba face ya kasance namiji wanda kuma muke yi masa wahayi kuma ya fito ne daga birni ba daga kauye ba me yasa Allah subhanahu wataala yake zabar mutane annabawa yan birni saboda yan birni su suka fi wayewa yan birni su suka fi cakuduwa da jama'a yan birni su suka fi ainihin iya mu'amala da kowa da kowa kowane mutum ɗan birni ya san ya zai tsara zama da shi kuma a zauna lafiya amma ɗan ƙauye idan ka ɗauko shi ka ce je ka a matsayin annabi to insha Allah wani zai tijingan mutane in suka fusata shi ba za a zauna lafiya ba saboda karancin wayewa ina fata an fahimta shi yasa Allah tabaraka wataala da kansa ya sifanta ɗan ƙauye da rashin wayewa Allah maɗaukakin ke ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli ɗan ƙauye mutanen ƙauye waɗanda ba su fita birni sun samu wayewa ba ashaddu kufran wa nifaqan su suka fi tsananin kafircewa da kafircewa da batucewa Allah duk irin ayar da za a nuna musu akan su imani ba su fiye yin imani ba sannan ga ɗan karan munafinci Allah ya sifanta su da wannan sannan su suka fi ƙetare iyakar sanin abin da Allah ya sauƙawa da mandansa duk yadda za a musu bayani su gane abin da Allah ya sauƙa ba su fiye ganewa ba to wanda a kankin kansa ma bai fiye ganewa ba ta yaya za a tura shi kuma ya ganar da mutane har su fanke shi su karɓa abin da ya zo da shi kaga da akwai kalubale kenan shi yasa koda a ce annabi Allah ta'ala ya sa an haife shi a ƙauye ba zai yarda ya bar shi a wannan kauyen ba sai ya ɗauke shi daga kauyen ya kai shi wani waje ya yi gogayya da mutane sannan ya dawo ya isar da wannan safa ya ishe mu misali idan muka ɗauki annabi musa annabi musa an haife shi a garin misra lokacin da aka haife shi garin misra bai zama birni ba dan haka lokacin da yake tasowa sai allah ya ɗauke shi daga wannan garin sai ya mai da shi birnin madiyana birnin madina kuma kafin zuwan annabi musa ya annabi shu'aib ya zo ya yi sa shekaru ɗaruruwa ya shuɗe birnin ya zauna a matsayin birni ina fata an fahimta sai da ya je ya shekara wajen goma sha wani abu a birnin madiyana sannan sai ya taso ya da misra sannan kuma sai ya fita da wannan safan na annabta saboda me in an bashi ya taso a garin misra da akwai matsala ta rashin wayewa da aka sai aka ɗauke shi aka kai shi wani garin sai da ya waye ya cuɗanya da mutane iri-iri ya sanya ya mutane suke tafiyar da rayuwarsu sannan kuma ya zo ya isar da wannan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake faɗi a cikin hadisin Imam Ahmad Allah ya kara mishi yadda Abdullahi dan Umar yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum ma'ana muminin da yake cakutuwa da mutane yake haƙuri akan cutar wasu shi ya fi alƙari fiye da muminin da baya shafuɗuwa da su baya iya haƙuri da cutar wasu don haka sai Allah yake taso annabawa a cikin birni sun shafuɗi da mutane sun yi haƙuri a bisa ga cutar wadda aka yi musu sun iya juriya sun iya kawaici sun iya kau da kai sannan a turo su domin su ainihin wato isar da sabon Allah subhanahu wataala ga zuwa ga mutane Allah ya ce fa aqalam yasiru fil ardi shin waɗannan masu ƙaryata annabawan ba za su yawo a doron ƙasa ba su ga yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da al'ummatan da suka gabace su wannan al'umma an halakar da su saboda kaza har a yau idan ka je inda annabi Lut ya yi rayuwa da mutanensa malamai suka ce yanayin wajen sai ya tabbatar tabbatar maka da cewa an taba halakar da al'umma a wajen ka je misra ka ga irin ainihin wato mada'in yadda ainihin gidajen al'umma da suka gabata yake a yau idan ka je birnin madiyana za ka ga irin gine-ginen da adawa da samudawa suke rayuwa a ciki za ka ga gabza-gabzan duwatsu yadda suke fafakewa su shiga ciki su rayu haka gidajen su. adawa Allah ta'ala ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adhab inna rabbaka bil mirsad to waɗannan ba za a je a ga yadda rayuwar su ta kasance ba har yau idan ka je misra fadar fir'auna tana nan fir'auna annabi musa wanda ya gudanar da mulkin sa a ciki tana nan babu abin da ya same ta Allah ya bace ta zama aya ga mutane gidaddaji kogunan duwatsun da samudawa suka dinga rayuwa har yau in ka je suna nan Allah ta'ala ya basu to sai Allah yake gaya wa kafirai afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim shin ba za su dinga zuwa suna duban yadda makomar waɗanda suka gabace suka kasance ba dukkan waɗannan ƙaryata manzanni su kai amma ƙarshe sai Allah ta'ala ya halakar da su ya kuma tabbatar da gidaddajin su fa asbahu la yura illa masakinihim aka wayu gari ba a gani komai sai gidaddajin su amma da in ka ga wajen yadda ya zama kufai ka san tabbas da akwai al'ummar da ta rayu a nan wajen yanzu babu ita Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da ita Allah subhanahu wa ta'ala yace ce darul akhiratu khairul lil ladina taqaw Haƙiƙa gidan lahira shine wanda ainihin wato yafi alkhairi ga waɗanda ainihin wato su kasance masu takawa waɗanda Allah subhanahu wataala ya tseratar da su a duniya ya kuma tseratar da su daga azabar sararin tashin alkiyama lahirar da Allah subhanahu wataala zai ba su ita ce mafi alkhairi a gare su nan ne za su ji daɗi wanda yake mai ɗorewa shi yasa Allah ta'ala ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimuna ma'adhiratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud ma'ana makoman da za a ba kafirai waɗanda ainihin wato Allah ta'ala ya ya la'ance su makoma ce wadda take mummunar makoma amma mu'mine waɗanda suka yi imani Allah ta'ala zai ba su makoma wadda take mai kyau makoma wadda za su farin ciki makoma wadda za su huce gajiyar da suka sha a duniya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala sai aya ta ƙarshe Allah ya ce ni وظنوا Allah ta'ala ya ce hatta idan sai asar rusulu haka annabawa za su ci gaba da kasancewa a lokacin da suke da'awa suna kiran mutane mutane suna karyata su waɗanda suka yi imanin ana jarraba su da fitintinu iri-iri hatta idan sai asar rusul har sai annabawan sun cire tsammani sun fara tunanin cewa Allah ta'ala ba zai saukar da rahamarsa ga waɗannan waɗanda suka yi imanin ba wa zannu annahum qad kudibu har sun fara zaton waɗanda suka yi imanin ma ba za su iya yin ridda su karyata su saboda halin da suke ciki ja'ahum nasruna Allah ce sai taimakon mu da cin nasarar mu yazo zuwa gare su fanujjiya man nasha mu tseratar da waɗanda muka ga dama waɗanda muke so wala yuraddu basuna anil qawli mujrimin babu wanda yake iya kawar da azaban mu game da waɗanda suka ketare iyaka suka aikata sabo Allah ta'ala yana bada labarin yadda yake taimakon annabawansa da yadda yake taimakon waɗanda suka yi imani bayan ya jarrabe su da musibu iri-iri bayan ya jarrabe su da bala'ai iri-iri daga wajen magabta ɗan hana ruwa gudu haka Allah subhanahu wa ta'ala yake lamarinsa duk annabawan da ya tura sai ya jarraba annabawan da al'ummatansu domin ya tabbatar da imaninsu kafin ya tsiratar da su shi yasa Allah ya ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين سرقوا وليعلمن الكاذبين shin mutane suna tsammanin za mu kyale su saka sakakadan sun ce sun yi imani ba tare da mun jarrabe su ba Allah ce wala qad fatana alladhina min qablikum haqiqa mun jarrabu waɗanda suka gabace ku wala ya'lamanna Allahu alladhina sarqu Allah ya san suwaye suka yi imanin gaskiya a cikin su wala ya'lamanna al ya san kuma suwaye masu imanin karya? to haka al'umma suke sai Allah ya ɗanɗana musu azaba sai bala'i da musiba ya shafe su haka Allah ya bada labari akan annabawan da suka gabata masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib sai an jijjiga su an jarraba imanin su an jarrabe su da fitintunu iri iri har sai annabin da waɗanda sun yi imani suna cewa mata nasrullah yaushe Allah zai taimaka mana yaushe Allah zai fitar da mu daga wannan musiba din sai Allah ce ala inna nasrullahi qarib ko saurara hakika taimakon Allah yana kusa to haka annabawa suke da a wasu suna yi wasu suna ƙaryata su wasu suna yin imani masu imanin ana jarraba su suna baɗan magana ga annabawa suna cewa ku roƙa mana Allah ya ba mu mafita mana har sai sun fara zaton cewa anya waɗannan mutanen ma ba za su rida ba ko Allah ba zai ƙara jarraba mu da su su fita daga addinin ba Allah ya ce ja'ahum nasruna a wannan lokacin sai nasarar mu ta zo taimakon mu sai ya zo fa nujiya man nasha mu tseratar da waɗanda muka ga dama daga cikin mu'mine din ma'ana waɗanda suka yi imani na gaskiya mu tabbatar da su a cikin imanin mu kuma yaye musu musiba waɗanda suka yi imani na ƙarya din kuma mu sa su fita daga addinin tunda dama ba dan Allah suke yi ba mu kuma ci gaba da jarraba su da fitintunu iri iri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin lallai babu wanda zai kawar da azaban mu ya dauke ta ya juyar da ita daga waɗanda suka aikata fasadi waɗanda suka yi sabo a ce Allah ta'ala zai musu azaba wani ya zo ya dauke wannan azaba babu in dai Allah ya nufaci al'umma da azaba lallai wannan azaba sai ta tabbata a gare su babu wanda zai iya tseratar da su shi yasa lokacin da Allah subhanahu ya halakar da karuna sai ya ce fama kana lahu min fi'a fama kana lahu min fi'atin min dunillahi yansurun fama kana lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana min almuntasirin ma'ana ba shi da wata tawaga da za ta zo ta tsiratar da shi ta ce bari mu dauke shi kafin kada ya nitse ba shi da wannan babu wanda zai iya tsiratar da shi ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala haka yake lamarinsa zai jarrabu muminai da jarrabawa iri-iri amma daga ƙarshe sai ya tseratar da su ya kuma tabbatar da nasararsa da taimakonsa a kansu laqad kana fi qasasihim لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمته ومبسلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب للا حقيقة أشكل لا بارد كم ودن الأمة قباتا إبرة لأولي الألباب جاء أقوي إذنا أقوي أبن دوبا جماء أبوتا هنكلي ma kana hadithan yuftara labarurrukan su basu kasance wani kagaggen labari ba walakin tasdiqan ladhi ya yaday sai dai cewa suna gazgata abin da ya gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama ne wa tafsila kulli shay'in kuma suna rarrabe wa annabi kowane irin al'amari da shi da al'ummarsa wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma waɗannan labarurrukan basu kasance ba face rahama da shari'a ga al'ummatan da suka kasance masu imani Allah ta'ala yake ba da labari game da irin labarurukan da yake bayarwa a cikin alkur'ani cewa akwai izina a wajen al'ummar da ake karanta wannan labarin ma'ana al'umma za su duba irin rayuwar da al'ummatan da suka gabace su suka da yadda suka karyata annabawa da yadda Allah ya tseratar da annabawa din da waɗanda suka yi imani wannan zai tabbatar musu da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wata hikima game da su da ya ba su wannan labari hikimar shine Allah baya so abin da ya shafi waɗancan al'umman na azaba ya shafe su da aka yanzu dole su hankalta su yi tunani wanda yake mai kyau kuma irin waɗannan labarin Allah ta'ala yana tabbatar da cewa ma kana hadithan yuftara ba su kasance ƙagaggun rika ba shi yasa na daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya bar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rayuwarsa a cikin garin Makka gaba ɗaya zuwa Madina an haife shi ya taso a Makka bai taba zuwa ko ina ba in banda ta'if da aka rene shi kabila ainihin wato banu sa'ad da ya dawo sun kama hanya sham tun kafin a bashi annabta Allah bai yadda sun karasa sham ba aka dawo da shi makka daga makka sai madina iya inda annabi ya rayuwa suke. ta ma a ce wai ya je ya kudi da waɗannan mutane a wannan garin abu kaza ya faru a garin ya samu labari kagagge yanzu ya zo ya bayar nan ma ya je wannan garin ya samu labari ya ɗauko yanzu ya bayar ya ce an masa wahayi to sai Allah ya toshe wannan kafar ya bashi a iya makka madina a nan iya rayuwarsa wannan hikima ce ta Allah shi yasa ya ce ma kana hadithan yusara duk waɗannan labarurrukan ba su kasance a matsayin ƙagaggun labarurruka ba walakin tasdiqan ne ya yadayhi sai da cewa labarin dukan da annabi yake bayarwa suna gazgata labarin dukan da suka gabace shi ne wanda yake cikin littattafan da suka gabace shi in ka ɗauki labarin annabi musa yana nan a cikin littafin sana a taura in ka ɗau labarin annabi isa yana nan a cikin littafin na injila haka in ka ɗauki labarin annabi dawud yana nan a cikin littafin zabura haka annabi ya bada da labarin kamar yadda suka zo a cikin littattafansu kamar yadda suka faru shi yasa allah ya ce wa tasdiqan lima ya yadai suna gaskata labarin da suka gabace shi wa tafsilan li kulli shay'in kuma sannan yana rarrabe masa komai ya gane wannan abin da aka kawo a cikin wannan littafin ƙarya ne bai tabbata ba ga abin da ya tabbata alkur'ani ya bayyana wannan abin da wannan littafin ya halatta haramun ne gashi alkur'ani ya haramta wannan abin da wannan littafin ya haramta shi halal ne gashi alkur'ani ya hanyi wato halatta shi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma wannan labarin dukan shiriya ne ga al'ummatan da suka yi imani za su gane waɗannan al'ummar da sun yi imani da Allah sun bi annabawansu da Allah ba zai musu wannan azaba ba dan haka yanzu bari mu shiryu mu yi imani da Allah mu ba annabawan mu sai Allah ya tsiratar da mu daga wannan azaba din kaga ya kasance hudan lahum kenan wa rahmatan sannan rahama ne a gare su ta yadda idan suka yi tunanin abin da ya faru za su tuba zuwa ga Allah ya ƙara musu imani a cikin zukatansu sai Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da rahmarsa a gare su a duniya da kuma ainihin wato lahira wannan shine karshen suratu yusuf dan uwa ma ainihin wato mujtafa shine wanda ya fara gabatar da tafsir tafsirinta cikin hikima ta Allah subhanahu ta’ala kuma ya kaddara ba shine wanda ya karasa ba fatan da muke abin da muka karanta na daidai da ni da na karasa da shi da ya fara Allah ta'ala ya hada mu aladan baki ɗaya da mu da ku wanda muka kuskure ni da shi a wajen fassara ko wajen bayani daga gare mu ne da kuma shuhudu na shekan da kuma kasawa ta ilimi ba ma fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kama mu ya kama mu da wannan laifi Allah ta'ala ya gafarta mana wanda ya bai ya zama na bai ƙara saba ni na sa masa ina roƙon Allah ta'ala ya hada mu aladan dani da shi da ku baki daya akwai tambayoyi a na wanda zamu amsa su kafin ainihin wato mu sallama duk da cewa tambayoyin suna da yawa gashi kuma mun ja lokaci Allah mu amsa wasu daga ciki wasu kuma mu bari sai gobe Allah ta'ala ya nuna mana don kuma lokaci ya bayi mun iya amsa su gaba ɗaya kenan wannan a mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya rubuta tambayar ne shi ma da harshen turanci kamar yadda waɗansu daga cikin yan uwa suke rubutawa amma abin da tambayar take nuni shine menene hukuncin limamin da baya iya faɗar waɗansu abubuwan na karatun alkur'ani daidai ma'ana idan idan zai ce idza jaa a madadin ya ce idza jaa sai ya ce ijaja'a ko idan zai ce fasabbih bihamdi sai ya ce bibi a madadin fasabbih ya yace kuma mun yi iya bakin kokarin wajen ganin mun nuna masa wannan gyaran nasi akan ya gyara ya kasa ɗaukan wannan gyara to menene hukuncin bin wannan limamin sallah shin za a ci gaba da musa sallah ne ko ba za a ci gaba da musa ba to wajen bata a cikin karatun alkur'ani malamai sun bayyana akwai bata iri biyu akwai lahmul khafi da kuma lahmul jalil lahani fata wanda yake khafiyun ko yake wanda in ba mutum ya nutsi ya ji sosai ba ba zai iya gane cewa an yi wannan fata ba an yi wannan kuskura malamai suka ce irin wannan kuskuren babu laifi ko da a ce mutum yana yi za a iya bin sa sallah dan dai ya canza fata ko ya canza kisra a wani waje wanda ma'anar tana nan a yadda take ma'anar bata canza ba kila ma an samu wata riwaya da ta zo a haka suka ce babu laifi za a iya bin sa amma lahnul jali shine bata wanda kowa ya ji ya san cewa an karanta wajen ba daidai ba kamar nan fasabbih bi ya ce fasad bi kaga kowa ya ji wannan ya san cewa ba daidai bane ba kamar mutum zai ce ghairil maghdubi alaihi ya ce ghairil magharubi kaga al fa faduwar rana ke na ma'anar ta canza ko wala dali ne ya ce wala lalina kaga duk wannan lahani ne wanda yake jali duk wanda ya ji ya san an yi ba daidai ba da aka abin da ya kamata shine wannan limamin ai masa nasiha a ganar da shi abin da kake faɗe waje kaza ba haka ake faɗe ba ga yadda kake faɗe idan ya gyara falillahi ham idan kuma bai gyara ba wajibi ne a canza limami domin ba daidai ba ne a dinga karanta alkur'ani ana canza sai yadda Allah subhanahu wataala ya sauka Allah ta'ala ya samu dace wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum jazakallahu khairan wa zadakallahu ilman amin nagode yace kuma Allah ya gafarta wa iyayenka da mu baki daya Allahumma amin yace malam dan Allah wasu uzurori suka same ni dan Allah ina so jama'a su taya ni da addu'a to wannan wani dan uwa ne yake buƙatar addu'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya magance masa matsalolinsa ya biya masa bukatunsa da mu da shi baki daya da dukkanin al'umma musulmai a wannan shi ma dan uwa ya rubuta tambayar tasa yake cewa shi direba ne ya zo ya yi fakin ɗin motarsa ya fita ya tafi to watakila fakin ɗin ne bai yi shi daidai ba sai ya zama na motar ta gangara har ta je ta samu wani ta ture shi ta bige shi ya mutu to menene hukuncinsa wannan kayi kisan kai <laughs> ina fata an fahimta amma kuma ba zai zama mutu ambidan ba ba kuma zai zama bil khata'i ba sai dai ya zama shubhu amdin domin kisa malamai sun kasa shi zuwa gida uku akwai muta'ammidan kisa wanda mutum zai yi da ganganci ka ɗauki abin da bisa ga al'ada ka san yana kisa wuka ce ka soka wa mutum ya mutu ko bindiga ce ka harbe shi ya mutu duk wannan muta'ammidan ne ko ka shigo mota ka kasan baburki ka kwaso ta abuja ka shigo cikin mutane duk wanda ka kace anan muta'ammidan ne da hukuncin wannan shine kisa kuma sannan zai shiga wuta Allah ta'ala wa man qatala mu'minan muta'ammidan jazaa'uhu jahannama khalidin khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu 'adaban alima Allah ta'ala ya kare mu na biyu suka malamai suka ce akwai ainihin wato kisa wanda yake bil qat'i da kuskure kuskure kai motar ka da birki kana gudu ka yadda cewa kana da birki kila ma birkin naka ABS ne dan ya fi kowanne ai sa'a wani ya zo zai gifta ka taka birkin ka taka ka taka ya maka sanda ma'ana ya shanye ya kita kuwa ka je ka bige mutum ya faɗi ya mutu kaga wannan kisa ne bil khafari da kuskure ko kana koyan harbi kayi fita jeji can inda ka tabbatar babu kowa sai ai sa'a wani shi kuma ya zo farauta baka sani ba ka harba bindigar taka ko ka harba kuri da bakan naka ya je ya same shi ya soke shi ya mutu kaga wannan shi ma bil khatari ne da kuskure ne to wannan hukuncinsa sa shine zai biya diya kuma zai yi azumi 60 ajere sai dai idan iyalan mamacin sun yafe masa diya shine zai yi azumi wata biyu a jira wannan shine taubatan min Allah tubansa zuwa ga Allah cikon na uku shine shubu amde wanda ba a yi shi da ganganci ba kuma ba a yi shi da kuskure ba ina fata an fahimta ba ganganci ba ba kuskure ba ka ɗauki wani abu wanda ka san baya kisa ka daki mutum ya mutu dalibinka ne a makaranta yayi maka laifi ka ɗau bulala za masa hukunci za masa bulala uku kai masa ɗaya kai masa biyu ka ɗaga za ka yi daukun kawai kaga ya tuntsire ya faɗi ya mutu kai ka kashe shi amma da ganganci ba da ganganci ba ko kuma kamar wannan dan uwa da yayi fakin motarsa ya tabbatar yayi fakin ya ja handbrake ma kila dan ya kara mata tsaro amma kuma sai ya tsautsayi yasa sa bayan sa motar ta gangaro daga inda take ta bige wani ya mutu shi ya kashe shi saboda shi ya kawo mutu ta bige shi amma da ganganci ne ba da ganganci ba da kuskure ne ba da kuskure ba kaga yana ainihin wato karkashin shigo amde menene hukuncin sa malamai suka ce shi ma zai biya diya kuma zai yi kafarar azumin wata biyu a jere sai dai idan yan uwan mamacin sun yafe masa diya sun ce babu komai kaddara ce haka Allah ta'ala ya tsara mun yafe maka sai ka je kai azumin ka malamai suka ce irin waɗannan kashe-kashen da bil khata irin da shubu amde ko mutum yayi azumin sai ya yawaita istighfari domin azumin kaɗai ba zai kankare masa zunubin wannan jinin muminin da ya zubar ba abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yadda wata rana ya yi ɗawafi ya kalli ɗakin ka'aba ya ce na rantse da allah duk wannan duk duniya babu wani ɗakin da ya kai wannan ɗaki matsayi da daraja a wajen allah amma tare da haka jinin mumini guda ɗaya ya fi wannan ɗakin na ka'aba daraja da matsayi a wajen allah manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duniya gaba ɗayanta ta salwanta ta rugurguje ta lalace ya zama babu ita ya fi sauki a wajen Allah fiye da jinin mumini guda ɗaya ya salwanta to kaga kenan ashe azumin ba shi zai zama maka kafara ba sai ka yawaita istighfari tambayar da ina ga ita ce ta ƙarshe wadda za mu tsaya a kanta sai gobe Allah ya kai mu ita yake cewa a to rubutun nasa dai gashi nan irin nawa ne bashi da kyau amma dai na fahimci tambayar abin da take nuni shine idan kana son mutum tsakani da Allah amma shi ya zama da kuma baya son ka tsakani da Allah har ka gano cewa baya son ka ka canza masa fuska ga baki daya shin kana da laifi baka da laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zaka so mutum ka so shi dan Allah kuma idan zaka kishi ka kishi dan Allah da haka kana son mutum tsakani da Allah dan Allah dan kyawawan dabi'unsa dan kyawawan halayensa sai ya zama da shi kuma baya son ka ka fara tambaya menene dalilin da yasa baya son ka in ka kasa gane menene dalili sai ka rabu da shi kai ma amma ba ce ka daina masa magana ba dan manzo Allah ya ce baya halatta ga mumini ya dauke wa dan uwansa mumini kai tsawon kwana uku in suka cika kwana uku Allah zai daina karba ayyukan su baki dai har sai sun da suna yin magana amma dan ka daina yi masa abin da kake masa na na nuna soyayya ba kai laifi ba amma dai in ka gashi ku gaisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi shikenan ina tunanin duba da lokaci zamu zaka ana sai gobe in Allah ta'ala ya kai mu za mu shiga cikin farkon suratul ra'ad in mun tashi kuma za mu amsa tambayoyin Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil shirk wal mushrikin wa dammir a'da a'da ad-din wa ansur barik al muwahhidin wa ahmi hawat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaka wa tabara ridaka ya rabbal alamin Allahumma ghfir li jami'i mawt al muslimin alladhina shahidu lak bil wahdaniyya wa bi nabiyyika bil risala wa matu ala dhalik Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa af'alhum wa akrim nuzulahum wa wasi' wa واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين من النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته